الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وياك يا السلام عليكم ورحمة الله wani dan uwa yake cewa yana roƙon ƙarin bayani game da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi magana bisa ga sallar mutum a bayan sahu kaɗai hadisin da annabi ke cewa la salata li munfaridin khalfa saff aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam ma'ana babu sallah ga mutumin da yayi sallah a bayan sahu kaɗai me wannan hadisi yake nufi abinda wannan hadisi yake nufi lalacewar sallar mutumin da ya yi sallah a bayan sahu shi kadai to amma malamai sun yi maganganu guda uku akan fahimtar hadisin maganan farko ta imamu malik ibn anas shi da imamu shafi'i da imam abu hanifa suka ce wannan hadisi baya aiki da haka ka iya sallah bayan sun kai kadai hujjar su suka ce annabi sallallahu alaihi da kansa yayi izini ga mace yayin da take sallah ita da namiji ba zai ruwa za su yi da ita ba sai dai ta tsaya a bayansa ita kadai haka in an samu maza biyu da mace ɗaya za su yi sallan jam'i su mazan za su haɗu a jere ita ko matar tana bayansu inda a ce la salata liman salfa safi na aiki a nan gurin da annabi bai izini ga wannan matar ba sun sallata ta lalace magana ta biyu maganan imamu ahmad ibn hanbal shi imamu ahmad ibn hanbal ya ce a a duk wanda ya sallah bayan sahu shi kaɗai sallar ta taru shi ko da niyya ko ba da niyya ba ko farilla ko nafila alal islam haka ya ɗauki hadisi magana ta uku magana ta ƙarshe ita ce maganar da aka sake ruwaito ta riwaya ta bi daga wajen imam ahmad bin hanbal cewa a'a idan ka zo sahu ya cika baka samu shiga ba ka tsaya a bayan sahu kai ka har kai sallah sallar ka ta inganta amma idan ka zo da wuri a cikin sahu ka ki shiga ka tsaya a bayan sahu kai sallah kai kaɗai to ba ka da wannan maganar kuwa ita ce mafi inganci ita shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya ya karfafa da ɗalibinsa ibn al su sun dogara ne bisa da cewa duk abin da shari'a ta wajabta wa dan adam tana wajabta masa ne in ya sami ikon zartaswa in ya rasa ikon zartaswa wajibcin ya faɗi a kansa wajibi ne mutum ya shiga sahu ya yi sallah tare da yan uwansa musulmi idan ya zo sahun gaba ya fita sai ya tsaya a na baya shi kaɗai har aka gama sallah wannan shi kenan wajibcin cewa ya shiga sahu ya faɗi kansa dan haka wannan hadisin baya magana da shi amma idan ya zo ga wuri a cikin sahu ya ki shiga da gangan ya tsaya shi kadai ya kagi sahunsa kuma ba wanda ya zo ya haɗu da shi har aka ga masallatu ba ya da sallah da wannan ne kuma za a faɗakar ga dubbai yan uwa musulmi a yau idan mutum na makotaka da masallaci sai ga ya fito kofar gida ya shimfiɗa yana bin jam'i da kofar gidansa yana bin masallaci dogaransa masallaci na da ansakuwa yana da fikas wanda sautin ke iso masa duk wanda ya sallah irin wannan hali ba da sallah wanda suka fi kuskure ma waɗanda suke su suna gabas da masallaci masallaci na yamman su dama sallah a gaban liman bata inganta ba sai in duk an rasa waje a bayan liman sannan ka je gaban su ta inganta ko balantana kuma wannan haka kawai a kofar gida mutum ya shimfa da masa yana bin masallacin da ke bayansa da wajen yadi ɗari ko mita ɗari ko na masallaci da haka lalle mutum ya kiyaye dan idan aka ce a baiwa mutane dama kowa ya sallah kofar gidansa ya iya bin danki daga gida daga kofar gida daga kan benansa to wannan na nufin rusa makasudin sallar jama'a wanda makasudin sallar jama'a shine a hadu, takawar da zaka ka masallaci annabi ya ce kana da lada kowanne taku daya za a kankare zunubinka za a ɗaukaka darajarka idan baka tafi ka ga ka rasa wannan inda har ya kama banu salma suka ce za su taro daga unguwarsu can bayan garin madina su dawo su sai fegi ko kulote kusa da masallacin annabi annabi ce a ku zauna a unguwarku makanakum tuktabu lakum atharukum ku zauna a unguwarku dan a rinka rubuta muku ladan tattakin da kuke yi zuwa masallaci don haka ya kamata yan uwa su kiyaye akan ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta tsayin da tara a cikin wannan sura wato fadin Allah ta'ala wa min al-a'raf man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yaktaru ma yunfiqu qurbatun inda Allah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhum سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم يوزع متاهي al awwalun a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك القول العظيم والسابقون الأولون السابقون ودن دسك السير ودن سام اللادا الأولون كما نفرقوا من المهاجرين شكم مهاجرين wal ansar da kuma mutanen madina wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su tare da ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi ma'ana Allah ya saukar da yardar shi a kan su kamar yadda suka saukar da yardar su wato a cikin zukata suka yarda da Allah suka yarda da hukuncin hukuncinsa وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وما أبنجي يا كان دمس جنات الجنة تجري تحتها الأنهار قولمونا بدانا أكركش بين ينكا خالدين فيها أبدا سنا ما تدوما أتكنت هر أبدا ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo wanda yake mai girma wannan aya tana cikin ayoyin da ke nuna kwalalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imamu malik ibn anas yace Allah ya nuna ya yarda da su ba tare da kowane irin sharadi ba amma duk wanda ya biyo bayan su sai da aka sa masa sharadi kafin a yarda da shi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأن الصحابة النبي رضي الله عنهم ورضوا عنه سوكنا أما وند باسوبا والذين اتبعوهم بإحسان دون سيد إحسان wanda ya biyo bayan su sai da sharaɗi, sannan zai shiga karkashin faɗin Allah radiyallahu anhu wa radu anhu wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar kullun sai an faɗi falalan su kafin a faɗi fallan wannan su idan an ce sahabi kuwa kamar yadda muka sha faɗa shine mutumin da ya tada sharuɗa guda uku ya gamu da annabi ya yi imani da annabi kuma ya mutu bisa ga imani duk mutumin da ya taɓa gamuwa da annabi ba sai sun zauna ba ba sai sun yi awa ɗaya ba ba sai sun yi abin nan ba kuma yayi imani da annabi kuma ya mutu bisa ga imani bai canja ba wannan ya shiga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabuntaka falala ce irin yadda Allah ya zaɓi annabi a matsayin manzo to haka ya zafar masa waɗancan mazaje su zanto sahabbai gare shi falala da mutum ke dacewa ne ta fi kowace irin daraja da za ta samu a cikin musulunci baitin annabta in ban da annabta ba a cikin musulunci ba abin da yake sahabantaka kuma ina ba da mun fahimta in har za ka ce waliyai na da falala to duk waliyai a bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam dan su ne suke da tabbas din Allah ya ce ya yarda ya zana a cikin littafin da ba su ɗaya ba su ba محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wannan duk sifofin su ne Allah ke ba da labari suna ruku'i suna sujada suna neman falalan Allah da yaddansa kuma siffan nan tasu ba cikin Qur'ani ba kaɗai. haka take cikin at haka take cikin linjira zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili ay hadha wasfuhum al-mazkur fit tawrati wal injili wannan shine siffar sahabbai da aka ambata a taura da linjila cewa za a yi annabi a ƙarshen zamani za a yi sahabbansa masu sufa kaza masu sufa kaza masu sufa da haka wannan daraja ce duk wanda ya cika sharta guda uku mace ne ko namiji ya zama sahabi to su kuma a karan kansu suna da mataki na daraja wani ya wani wanda ya fi kowa cikin sahabban annabi shine sayyidina abubakar daga nan sai sayyidina umar dan sabba. daga nan sai Usman Zunnurai daga nan sai Ali bin Abi Talib Abil Hasanaini waɗannan guda hudun su ne gaba sama da kowa sannan sai ka kawo cikon mutum shi da wanda in ka hada da wannan suka shiga goma wanda hadisi ya zo ɗaya ɗaya aka yi albishir da cewa su ‘yan aljanna ne sun suna da gidan duniya Abdurrahman bin Awf su Sa'ad bin Abi Waqqas da sauran waɗanda aka ambata cikin hadisi to wannan su ne shugabanni cikin sahabbai masu bi ma waɗannan wajen daraja su ne waɗanda suka halarci yakin badar mutum ɗari uku da goma sha ɗin nan masu bi ma waɗannan wajen daraja su ne waɗanda suka halarci bai'atun ridwan mubaya'a da aka yi da annabi a daren hudaybiya da Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba daga nan kuma sai sauran sahabbai su in ana magana abubakar sai a manta da falalan saura don saboda ya tsara su falala daga nan bayan ba wanda ya tsara waɗannan guda biyun falala a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ku idan mutum ya zamu da annabi bai gan shi ba a ce masa sahabi ko da mutum ya yi imani da shi yanzu na jashi malikul habasha wanda ake kira ashamatu yi zamani da annabi kuma ya yi imani da annabi amma bai samu ganin sa ba don haka baya cikin sahabbai hasali da yi mutu ma annabi ya masa sallah salatul jaiz annabi ya masa shi yana habasha annabi daga madina yake cewa wani dan uwan ku bawan Allah ya mutu a habasha ku tashi mai masa sallah annabi ya jagoranci musulmi aka yi masa salatul jaiz amma baya cikin sahabbai ba a zana cikin sahabbai da haka in malamai suka tashi baka jarabawa sai su da kai wani tabi'i ne yayi zamani da annabi ya za ce kuma tabi'i ya zamani da annabi tabi'i ya zamani da annabi ya zamani to suna nufin wato shi ne dace tun da bai samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار wato as-sabiqun waɗanda suka riga shiga musulunci al-awwaluna kuma na farko min al-muhajirin cikin muhajirai shine duk wanda ya hijira daga kowane gari zuwa Madina wal ansar da ko mutanen Madina sunan almahajir da sunan al'ansar sunaye ne da Allah ya bai wa sahabban da duk suka yi hijira daga makka ko daga wani ƙauye zuwa madina al'ansar suna ne da Allah ya bai dukkan sahabbai waɗanda suke yan cikin garin madina an gane ko to wannan na nuna falalansu kenan da kuma cewa Allah ya yarda da su da ya yarda su kuma su ma sun yarda da dukkan abin da wato abin nan Allah ya shirya ta musu na hukunce hukunci kuma matsayin mutum game da sahabban annabi shine girmama su da ganin darajar su da kuma at-tarabbi lahum karin da cewa radiyallahu anhu duk lokacin da aka ambaci sunan sahabi ka ce radiyallahu anhu wannan shine matsayin da ake so musulmi ya dauka mace ko namiji game da sahabi wannan muna faɗin wannan ne saboda goge abin da shi'a wata kungiya daga cikin kungiyoyin musulunci suka dasa a cikin zukatan mabiyansu na kin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ibada ce mai zaman kanta wato su fito su zagi habi ko su faɗa musu bakar magana idan ka ce ya Allah ya yarda da su sai su ce da kai ai wannan daga baya aka shafe wannan hukunci wannan yardan ya fasa daga baya amma ina ayar da ya fasa babu babu ita so yanzu a ce ma wai Allah ya fasa wannan ai muna da magana ne ga ubangiji ma'ana bai gano mutanen kirki bane bai yabe shi sai daga ba sai af af af ko a ce ba na kirki ne ba kamar haka suke nufi ba kamar haka suke nufi ya yabe su ba tare da ya san sun cancanta ba daga baya sai ya fasa kaga wannan faɗin bakar magana ne da Allah kuma menene amfanin dukkan ce ya ka yabo annabi ka kurbanta shi amma ka ce sahabban su dukkan zage su yanzu mutum ne ya zo ya samu mahaifinka sai ce ai mahaifinka ai mutum ne na kirki ga kyauta ga sallah akan kari ga fitar da zakka ga kiyamun laili ga azumin nafila sai dai abokanan su duk na gari daga dan kwaya sai dan giya sai dan fashi sai dan sale sai dan fonai duk su ne abokanansa yanzu zagin sai ko kuma yi sai to ka ce ka yi da dan mutumin kirki ne amma duk su sahabbansa ka karaɗe su ba wanda ka rage ya zama abin nan aibata wakil to da haka ya kamata musulmi su faɗa ku daga wannan dan saboda akwai littattafai da suke shigowa kasan nan musamman ta hanyar ofishin jakadanci na Iran waɗansu da turanci waɗansu da harshen Hausa waɗansu da larabci ana ta ana musu takan ahlul baiti saboda su shi a kullum suna kafewa da cewa su ne masoya ahlul baiti to sai su fake da wannan sai su zagi sahabban annabi su ce wai sahabban annabi sun kuntatawa ahlul baiti kamata yi da annabi bar duniya ya zanto shugaba na farko yana cikin ahalin baiti iyalan gidan annabi shine sayyidina ali to amma wai sai sahabbai suka yi fun karfi suka goyi bayan abubakar bayan ya yi shekara biyu suka sake goyon bayan umar bayan ya yi shekara takwas ko nawa makamancin haka suka sake goyon bayan usman dan affan wato wai an yi zalunci an yi wa ahalin baiti fun karfi da haka suke fakewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kaddamar da abubakar bayan mun riga mun gabatar a baya izai kulu sahihi ila tahzan inna Allah ma'ana abin da ke nuna cancantar Abubakar ya zama shugaba to su sai su fake da wannan wannan ba sako ne na ahlul baiti ba wanda suka bai shi'a su fada su shi'a su suke isar da sakon kansu da kansu ahlul baiti ba ruwan su da gaba da sauran sahabban annabi kuma su sai su takaice ahlul baiti cikin iyalan gidan Ali bin Abi Talib kuma su ma wanda suke dangantuwa zuwa ga Fatima in ban da su ku sai da kowa a matsayin alul baiti ba sa shigar da matan annabi ne Aisha ummu Salma Zuwairiyya Zainab bint Ja'sh Safiya bint Umar ba sa shigar da su cikin ahlul baiti yanzu sai a ce iyalan gidanka me yake nufi da iyalan gidanka waye farkon ajin farko a cikin iyalai mata ba sai an samu mace ba sannan za a samu da sannan kuma a samu jika to sai wani zo ya ce a'a wai ka ba iyalanka bane sai dai ayanka wani irin shi ne ya za ka fahimci wannan yaran wani shi ne wannan kuma yaya mutum zai yadda kwakwalwarsa ta karɓi wannan saƙon an ba zai yi ba kalmar ahal farkon wanda take fara hawa shine mace a cikin larabci a cikin lafazin qur'ani mai girma annabi ibrahim alaihi salam yana da ahal tun kafin ya samu da yana da ahal lokacin da mala'iku suka zo suka yi masa bishara da cewa matarsa za ta haihu me sai sai take mamaki cewa ya za a ce za ta haihu ya za a yi bayan ta riga ta zama ta ta kwana biyu a ce ta haihu sai suka ce qalu ata'jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bayt innahu hamidun majid أتعجبين من أمر الله ينزل أمر الله كي مامك أتذكر الأمر الله كي mamaki? Rahamar أبنجدي da zai iya saukarwa ga bawansa ita ke mamaki wa barkatu da albarkar ubangiji da yake zai baku alaikum ahlal baiti akan ku ya ku iyalan wannan gida ita ce kadai fa aka ce mata iyalan gida ita kadai iyali kuma yanzu haka mutum zai ya ta aitar miki da iyali da matar ta kadai ba ta ba ruwa ba amma sai ce tare shi da wa iyalinsa to wasu sun yadda adal baiti ba za a sa matan annabi ba kaga sai wanda ya zama shirme ya za su yi da ayoyin da Allah ya jiro cikin suratul azab da yake magana akan matan annabi da kasance suna cikin ahlul bait يا نساء النبي من يأتي من كل الفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين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 inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera aje sune ajin farko cikin ahlul bayt duk wanda aka ce ji ahlul bayt ne albarkacin sai take nan sai aka ce wajen kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati jifa ku tuna da ake saukarwa a dakunanku a gidajenku na ayoyin Allah ya so nawa mala'ika jibril ya zo wurin annabi annabi na ɗakin aisha yanzu in ba mutum da kirki muke Allah zai ba ta wannan falala ya annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin aisha aka aka aka yi mata jiya a rebar duniya har aisha take faɗin alfahari take cewa annabi ya mutu yana tsakanin haɓata da na ina tallafa da shi Allah ya zare ransa yanzu Allah zai yarda annabin sai ya mutu a hannun matar da suke ba ta kirki bayan haka duk ya za su yi da irin wannan ta ce me na gane annabi zai bar duniya ta ce a washe garin annabi zai bar duniya na gane da na dina cewa la ma'an na wa la ma'an na wasu sai na tabbatar mutuwa zai saboda ya iya ta ce saboda annabi da kansa ya taɓa faɗa min tun da dadewa cewa babu wani annabi da Allah zai karɓi ransa face sai an ba shi zabi shin ka yadda a karɓa ko kuma a bari sai nan gaba a ƙara ma wani kwana annabawa in gata ne yanzu a tambaye ka ko a tambaye ni ko a tambaye ka a ce kin yadda ko kuma dai a ɗan ƙara miki kowa a nan suna da yawa sai an ƙara ba su a ƙara aka ce ka yadda a karɓa ko kuma ko kuma sai nan gaba sai annabi ce la ma annabiyina wasu siddiqina wasu shuhada'i wasu salih a karɓa a tafi sallallahu alaihi wasallam yace a karɓa na shirya sallallahu alaihi wasallam tun da yace ma annabiyina wasu siddiqina tace sai na tabbatar ba zai kwana ba a ran to duk bata zo mutum ne kirki ba na wani take da wannan farilla dan haka ba cin karo da juna tsakanin kaunar sahabbai da kaunar ahlul baiti ahlul bayt suna da falalan su ne dukkan iyalan da suke dangantuwa gidan annabi da gidan abbas da gidan ja'far da gidan asilu da gidan aliyu da gidan hamza wannan mun gabatar tun a darasin da suka gabata a baya wannan su ne ahlul bayt maza suke ko mata kuma cikin ahlul bayt akwai wanda gashi yana cin kaso biyu gashi sahabi gashi ahlul bayt ali bin abi talib sahabi ne ahlul bayt fatima ahlul bayt sahabiya ce Hassan da Husaini sahabbai ne kuma adal bai saboda haka akwai wanda suke cin kaso biyu Ja'far bin Abi Talib sahabi ne kuma alal bai ne akwai kuma wanda yake cin kaso kawai na kasancewa sa sahabi ba da dangantaka da gidan annabta akwai kuma wanda yanzu zai kasance alal bai ne amma kuma shi ba sahabi bane ba a yanzu idan muka samu a tarihin mutum yana dangantuwa zuwa ga Aliyu ko Abbas ko kuma yana dangantuwa zuwa ga Ja'far ko Aqil sai mu ce kai alul bait ne amma kai ba sahabi bane in mun samu tarihi ingantacce dan haka ba sa cin karo da juna tsakanin su tare da fatan wannan bayani ya gamsa Allah ya radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada karfi fi zalika al-fawz al-azim sai Allah ya wa man hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli مروا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يؤدون إلى عذاب عظيم وممن حولكم daga cikin waɗanda suke gefen ku min al-a'rabi na mazauna karkara munafiquna akwai munafikai cikin su wa min ahlil madina haka daga cikin mutanen madina ba, akwai munafukai waɗanda sun shiga imani da baka amma imani bai ratsa birnin zukatansu ba maradu alan nifaki sun kware ta fuskar munafunci la alamhum sai ta ba za ka gane su ba duk yadda annabi kai ga fasaha wai ba zai iya gane su ba za su zo sahun gaba za su yi sallah za su yi kaza za su yi kaza za su yi maganganu masu daɗi masu bankaye kai ka ce mummune ne dan tagariya maradu alal nifaki sun kware ta fuskar iya munafunci la ta'lamuhum kai annabi ka san su ba Allah ce na nahnu na'lamuhum ku ne muka san su sanu'azibuhum marratayn da sannu za mu musu azaba iri biyu mu kama su da azaban duniya mu kama su da azaban lahira ko kuma sanu'azibuhum marratayn za mu musu azaba iri biyu a nan gidan duniya wace irin azaba iri biyu ta farko tun suna da rayuwa sai Allah ya haɗa su da wahalan rayuwa da takaicin rayuwa da bakin ciki da rashin kwanciyar hankali shi ne tun lokacin da aya ta sauka sun sunan kafar gaban tona musu asiri za a yi ya sabuna sai hatin alaihi umul adu fa azab baki azaba ta biyu shine azaban kabari da Allah zai kama su da tun daga cikin kabari a rinka musu azaba kaga azaba iri biyu kenan ga ko kuma da marratayn azaba iri biyu azaban farko ta karɓar rai lokacin da mala'ika zai karɓar su zai karɓar su da tsanani domin annabi ya nuna lokacin da ake karɓan rai daga cikin zuci daga jikin za a fitar da rai daga jikin mummuni tamfar ka cika salka da ruwa sai ka kife ta haka zai wahalan kwararewa ba zai wahalan kwararewa ba haka ake zalimi daga cikin mummuni daga jikin mummuni cikin ruwan sanyi amma in za a zare ran kafiri kuwa to sai ran ruhi na dan adam gaba daya in kafiri ne sai ya warwatsu a kowane sashi na jikinsa har in yasu har ko ina saboda baya kan fita to sai mala'iku su zo da karfi suna jawo rai din tamfar tinkiya irin kaga a bayan tinkiya za ga wani gashi wanda yake mai dabbar dabbar mai jiddin kulewa din nan wanda za a ranka sa wani zarto ko masarki ana fitarwa to annabi ya ce yadda ka san gashin tinkiya idan an jika da ruwa kuma ka sanya wani matsefi ko kum kana sharce wannan da ƙarfi din nan kana tilga haka za a zare ranka to wannan ita ce almarratul ula wal marratu thaniya azabul qabri azaban kabari shine wannan kashi na biyu kenan an gane ku thumma yuradduna ila azabin azim sannan kuma sai a mai su zuwa ga azaba mai girma ita ce azabar yake azabar lahira marrataini din nan da a gidan duniya ko ka ce a lokacin mutuwa da cikin kabari ko kuma ka ce a a lokacin rayuwa da kuma cikin kabari wannan dai daga cikin ayoyin da ke yi ishara kaɗan zuwa ga cewa lallai a ce a kabari ma akwai azaba duk da cewa waɗansu na karin azaban kabari amma ya tabbata da nassun qur'ani Allah ya ce annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab annar wuta ce ake rura ta yu'raduna alaiha za a rinka dora su ana musu azaba da ita huduwan wa ashiya safe da yamma sai ce, wa yawma kuma sa'atu amma ranan da kiyama za ta tsaya adkhilu ala fir'auna sai a ce to ku shigar da iyalan gidan fir'auna ashaddal azab mafi tsananin azaba wannan ya nuna annaru al'ula ba ita ce ashaddul azab ba kenan lalle wata azaba ce wata ce kafin qabla yawmi qabla yawmi kuma sa'a kafin ranar da kiyama za ta kai dan ya ce wa ta kuma sa'a ya nuna azabar wata da ta gabata ba ta san bace ba kenan an gane ko ya rage mutum ya kafa maka hujja da hankali sai ya ce maka hankali na nuna babu azaban kabari saboda mai sai ce wa ai shi kabari wani dan wuri mai matsatsi ina mala'ika zai shiga har ya tashi mutum ya yi masa tambayoyi kuma wannan ma ai wanda aka binne kenan indiyawa masu jin tsoron azaba ba ko ne ga wasu suke ba a ɗauki tokar a watsa a teku to ina za a yi wa mutum azaba kabari ba abin ne shi ma balla sana'a masa azaba ko mutumin da ya shiga garken zakoki suka yi taron dangi a kai shi wannan zaki yi a hannun dama hannun hagu suka cinye shi shiga cikin cikin kunan dabbobi yau shi aka binne shi balanta na ya masa azaba ko ni'ima wannan dalili ne na hankali dalili ne na hankali kai dan adam idan kana so ka huta ka sani dan adam ya gina daga bangare guda biyu bangaren ruhi wato shine rai da kuma bangaren dangane to akwai alaka tsakanin ruhi shine rai da kuma gangan jikin dan adam alaka ɗaya ɗaya har guda biyar kai ɗan adam wanda kake iya hankalta guda ɗaya daga ciki hudun duk ba ka bane ba ubangiji ne ya san ake ciki alaka ta farko lokacin da aka gama halittar dan adam a ciki kafin a haife shi yana jariri dan wata hudu dan wata biyar ai duk da ransa yana juyawa ya yake ci ya yake sha ubangiji ne wata masana'anta a a cikin cikin mahaifiya wanda ake tata daga abin da ta a sa ta hanyar cibiya ya jiga cikin jariri ya ciye ta ya yi numfashi a daidai wurin da ba ci ba babu numfashi din ku duk daga ina yake daga Allah daga zaran ranar da aka haife shi to ya fita daga waccan duniyar ya shigo wata duniya ta biyu ta shi dan adam zango na biyu kenan to wannan zango na biyu dole yana bukatar a sarfa masa abinci a ba ruwan sha dan haka wannan cibiyar ma sai a yanke ta aikin ta ya riga ya gama ba haka bane ba yanzu kuma yana bukatar lalle a ba mamaye ta sai ubangiji ya turo maman daga masana'anta dai daga ciki kafin mahaifiya ta haihu da kwana ɗaya ko biyu inda za a matsa nonon ta ba ruwa ana haihuwan jariri sai ga ruwa ya zo wa ya kawo shi idan ana sanyin hunturi sai ruwan mamadin ya rinka zuwa da dimi-dimi don yaro ji daɗin sha idan ana zafi sai zo da sanyi-sanyi don yaro ji daɗin sha wata hita ce ta dumama shi ta dumama shi a me kake da shi wanda ya sanya yaki duk daga Allah har ya zo ya fara cin tuwo ya fara shan fara ya girma ya yi hankali da sauransu wannan alaka ta bi kenan alakar ruhi da gangan jiki dan adam ya da gidan duniya kuma idan sa biyu ba barci yau bai mutu zango na uku alakar ruhi da gangan jiki shine lokacin da dan adam ke barci gashi da rai amma yana barci alakar da ruhi yake da ita da gangan jiki kuma da banci wanda ba wanda ya santa dan yanzu kana zaune da mutum a nan gurin sai ya kwanta barci Ya yi farkin kura ta biyo shi yana gudu ya yi haki ya faɗi ya tashi ya faɗa cikin ruwa ya fito ya sha da kyar yana farkawa daga barci kuma ya labarta maka ce kura ta biyo ni na gudu da kyar na fada ruwa na fita ba ga kurar ba baka ga yana gudu ba baka ga yana haki ba da ya fada ruwa bai fallasa maka ba kuma duka yarda ba ka kare shi ko kana kare ka amma ga shi kusa da kai bai fallasa ma ruwa ba yayin da ya fada ruwa bai gida ka ba kuma kai baka zo kurar ba kuma ka yarda ya da kike da da wancan kuma wannan kai ne kake kai ne abu ne a gaban idan ka yarda a can gurin kuma ubangiji ke labarta ma abinda dama ya wuce gejin ka, kuma ka yarda to da zaran ko mutum ya mutu alaƙar ruhi da gangan jiki a bar su kenan duk wanda ya mutu yanzu ba a lahira yake ba ai ba a je lahira ba sai an yi busa tukuna ba a je lahira ba suna barzahu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu shi shine zangon da ke biyo bayan mutuwa kafin a tashi kiyama duk wanda ya mutu yanzu na barzakh to alaƙar ruhi da gangan jiki a nan wata alaƙa ce ta daban ita ce alaƙa ta hutu Wadda baka san me ke faruwa ba a cikin ta daga nan gurin kuma sai alaka ta karshe ta biyar shine an busa kafo kowa ya tashi ranar tashin kiyama to alakar ruhi da gangan jiki a wannan ranar ita ce kuma ta karshe kuma ita ce mafi cikar alaka annaha la mauta ba'daha don ba mutuwa bayan ta to a cikin wannan alakokin guda nawa ka sani ɗaya eh, ka sani sauran dole sai dai a tura da kai ta hanyar wahayi ko a baka labari ka yarda imma wanda dan adam zai baka labari shine abin da ya gani cikin mafarki ta yarda imma wanda Allah zai baka ta hanyar wahayi ba mai dabaran hangin nesa da zai gano sai Allah wanda ke alimul gaibe wa shahada ya faɗa ma kuma ka yarda yanzu ka da dan adam dan uwanka da ya mafarki ka ji da Allah zai baka labarin azaban kabari ko ni'imar sa kuma tare da cewa abin da dan adam ya faɗa ma ya saba wa hankali ya saba wa abin da ka sani a duniyarka bai kamata ya ce kula ta biyo shi bayan gashi kwata gaban ka kuma amma ka yarda amma can gurin ubangiji ya baka labari annabin sa ya fara maka mukakkiyar ka. saboda haka duk abin da ya shafi shari'a ba a kafa hujja da hankali ana kafa hujja ne da abin da yake rubuce cikin littafin Allah alqur'ani sai shi Allah shi ya san dan adam kai dan adam baka da wani ilimi sai abin da Allah sanar da kai sai abin da annabi ya faɗa kar mutum ya ganganci ya shigar da san ransa ko ina gani ko suwa na suna gani a cikin harkokin addini sai Allah ya ce annabi ya ce kadai ba da ba da kun sun su sai Allah ce وآخرون احترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم wa akharuna atarafu bi dhunubihim wa akharuna akwai waɗansu daban daga cikin mutanen da suke sun dan samu kuskure wajen siffantuwa da wata siffa ta munafikai amma ai tarafu bi dhunubihim sun yadda da laifin su sun yadda cewa sun yi laifi an gane ku khalaqu amalan salihan sun garwaya aiki na gari wa akhara sayyi'a da wani aikin na daban mummuna sun yi imani amma kuma sun samu kansu wajen karban jita-jitan da munafikai ke yadawa su ma sun taimaka wajen yada ta nan ga aiki na gari ga kuma aiki na farna sai Allah ce asallahu an tuba alaihim waɗannan lalle Allah zai iya karban tubansu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ko mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne to wannan sune waɗansu malamai suka ce sune Ka'ab ibn Malik da ƴan uwansa guda biyu wanda aya za ta zo can gaba a kansu wa ala salatu allazina kullu su ma ai sun yi laifi tun da ba su je ba yakin buka din ba su bai annabi sun fita ba amma da karshe Allah ya karɓi tuban su rashin fitar aiki ne mara kyau suka yi amma da kan suna da sabiqatun fil islam aikin da sun riga sun gabatar na gari cikin musulunci haka waɗansu malamai suka ce waɗansu kuma suka ce a'a ba su bane ba akwai hadisi cikin bukari akwai hadisi da imamun nasa'i ya ruwaito shi a cikin littafin tafsiri daga samura bin jundub yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu li ashabihi hal ra'a ahadun minkum ru'ya idan an wayi gari wani lokaci annabi ya fito ce da sahabbansa shin cikin ku akwai wanda ya ga yayi mafarki jiya in akwai wanda ya mafarki ya faɗa a fassara masa da mafarkin sa ke dauke da shi ko wanda ai sahabbai sun huta ko wannan kai a ce kai mafarki ka je a baka labarin mai kunsa yanzu waye zai faɗa ma wannan fa yaqussu man sha'a an wanda duk ya ga dama sai ya faɗi labarin mafarkinsa annabi kuma ya fassara masa wa innahu qala lana zata yawmin wata rana sai annabi ya ce da mu innahu atani lailata a ajiya da daddare waɗansu mutum biyu sun zo min waɗansu masu zuwa su biyu sun zo min wa innahu a Sani sun zo sun tayar da ni wa qala ni suka ce da ni in talik tashi mu tafi wa inni talaktu ma'ahuma nabi su muka tafi tare fantahaina ila madinatin mabaniyatin biladin zahabin wa fidda muka je wani birni babba wanda an gina dukkan gidajensa da tubali na zinariya da azurfa da shi kawai aka yi gini a duk garurukan da ke wannan birnin fa ataina na babul madina sai muka je kofar wannan birni Bas taftahna sai muka nemi a bude mana fa futi halana sai aka bude mana kofar garin fa da kalla sai muka shiga fa talaqqana fiha rijalun shatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa shatrun ka aqbahi ma anta ra'in sai waɗansu mutane suka gamu da mu waɗansu iri rabin jikinsu mafi kyawun abin da ido zai taɓa gani amma rabin ɗaya kuma mafi munin abin da mai gani ya taɓa gani a duniya rabin su mai kyau rabin su mummuna haka jikin su yake fa qala lahum sai yace da su izhabu qa'u fi zalika an-nahri ku tafi ku fada cikin wancan wato ainihin a wancan teku ya nuna wata korama tana gudana wa idza huwa ma'ridun yajri ka anna ma'ahu al sai kawai ga wata kogi ne ko kuma wata korama tana gudu ruwan ta farikal sai ka ce madara ce fa zahabu fa waqaw sai suka tafi suka fada cikin wannan ruwa suka yi wanka sun maraja'u ilaina annabi sai sannan suka dawo wurin mu kad zahaba zalika su'u anhum wa saru ka ahsani suratin wannan bangaren mai muni na jikinsu ya riga ya kau sun zo cikin sura gaba ɗaya jikinsu cikin mafi ƙayan jiki da za ka taɓa gani mai kamala mai kyan gani faƙala li sai waɗannan mutane guda biyu abokanan tafiya ta kenan sai suka ce da ni hadhihi jannatu adnin nan da ta gani ita ce aljanna ta zama na dindindin wa zalika manziluka sai suka nuna sama suka ce can ko sama gidanka ne ga can a sama kololuwa na ma fasari sa'adan yayin da gani na yake basari yayin da ido na ko gani na na riga na daga shi ina hararo gida na inda meye a ciki fa iza qasrun sai ga wani katon gida babba ne qasr wato wani fakikin palace a cikin aljanna qala li sai suka ce hadha manziluka wannan shine gidanka qultu lahu ma sai nace da su barakallahu kuma kai Allah ya muku albarka irin wannan bishara zarani adkhuluhu to ku jalla ne zai shiga marfin da gidana ne sallallahu alaihi wasallam kana sai suka ce amma al'ana fala suka ce yanzu dai a'a ba za ka shiga ba wa anta dakhiluhu amma za ka shiga nan gaba yanzu dai ba za ka shiga ba sai dai nan gaba fa kana annabi ke cewa alqaumul lazina kana shataran minhum hasanun wa shataran minhum qabihun fa innahum khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a fatajawaza Allahu anhum mutanen nan wanda rabin jikinsu da kyau rabin jikinsu mummuna su ne waɗanda sun yi aiki na gari sun yi mummuna to sai Allah ya yafe musu dama ya ce asallahu an tuba alaika Abdullahi da Abu kuma yace duk inda aka ta a cikin Qur'ani su suna fa'idantar da wajibi lalle Allah zai musu gafara to ga annabi ya faɗi da aka musu gafara wani ku cikin aljanna za a yi musu wanka sai su dawo garau da su khalaqu amalan salihan wa akhar sayya wannan idan ya zanto aiki na gari kenan yarin da ya mu to Allah ya ce ne kuma gaba خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ببصير بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم hmm. والله سميع عليم خذ من أموالهم ككربا daga cikin dukiyoyinsu sadakatan wata sadaka ta musamman ita ce zakka tutahhiruhum wadda zaka tsarkake su wa tuzakkihim biha kuma ka tsarkake su dai da ita zakka din at-tathhir al-awwal shine tathhir al-jinan wato tsarkake zukatan su at-tathhir al-thani wato at-tazkiya kenan shine tazkiyatul mal bayan an tsarkake zukata an kori da tinrowa an wanke shi sai kuma a tsarkake dukiya a fitar da hakkin Allah ciki dai idan an kyale sai ya kazantar da dukiyar a sanadiyan karban zakkan nan tutahhiruhum wa tuzakkihim sai ka tsarkake zukatansu saboda yanzu babu ruwa kenan sun saba da bayarwa kuma wato zakihim biha kuma sai ka tsarkake dukiya yanzu babu datti a ciki haƙƙin Allah in ba a bayar ba sai ya sa dukiya ta zanto ta yi datti in ka karɓa wa salli Alaihi to sai kai musu addu'a sai Allah saka muku da alkhairi to haka annabi kuma yayi hadisin Abdullah bin Abi Aufa da ke cikin Muslim da annabi ya karɓi zakansu annabi ce Allahumma salli ala ali Abi Aufa ya Allah ka yi salati bisa ga iyalan gidan Abu Aufa bayan ya kawo zakkan saudan annabi inna salataka sakanun lahum inna salataka lalle addu'ar da zaka yi wa su sahabbai ko duk wanda ya kawo zakka wurin ka din nan addu'ar da zaka yi musu sakanun lahum ita ce za ta natsar da su akan imani ita ce za ta tabbatar da su wato akan shari'a ko kuma sakanun lahum ma'ana rahama ce a gare su an gane ku shine salata ka saka lahum wallahu sami'un alim Allah mai ji ne sannan kuma masani ne a cikin al'amuransa yanzu wannan aya ta ce a karbi al'amwal idan aka ce mal shine dukkan abin da yake da kima sawa'un wannan abin kayan noma ne sawa'un wannan abin kudade ne sawa'un wannan abin kadara ta kasuwanci duk abin da yake kima sunan samal to ba da wannan ayar ita kadai ba ta iya samu fahimci abin da ake fitar ma zakka sai an koma hadisan annabi sai su yi bayanin dukiya dukiya ko ta zanto zinari da azurfa wannan shi ake fitar mata zakka idan kuɗi ne kenan ko abin da yake madadin su su ne sauran kuɗaɗe da ake amfani da su yanzu in kuma dukiya ta zanto ta dabbobi ce to dabbobi kala uku ne kadai ake fitar mata zakka kala uku kalan farko al-iblu wato raguma na biyu al-bakar wato sune shanu na uku al-ghanam idan an ce ghanam ya shafi tumaki da awaki ana daukar su a matsayin jinsi a cikin zakka wato al-ghanam to waɗannan a cikin dabbobi su kadai ake fitar mata zakka amma da mutum a ce yana da garke na dawaki wanda zai kai ka cika unguwan nan da dawaki dubu ɗaya dubu biyu ba a fitar da zakkan doki kana da jakai ba a fitar musu zakka kana da tantabaru su cika garin Maiduguri gaba ɗaya ba zakka ko ɗaya kana da kaji zabi talatalo dawinsu tsuntsun sarki duk ba a fitar musu zakka to amma idan sayar da su kake yi sana'ar ka ne kana sayar da wannan dabbobin da muka ambata kudin da ka tara suka kai a fitar musu da zakka ta hanyar wannan zaka fitar musu da zakka idan ka sayo dawaki ɗari biyar ka tsayar da ɗari biyu da hamsin ga ɗari biyu da hamsin a garki kaga wannan ɗari biyu da hamsin ɗin kana jiran a zo a saya ne don haka kadara ce sai ka lissafa kuɗin wannan ɗari biyu da hamsin da ka sayar tare da farashin waɗannan wanda ke ɗaure sai ka haɗa ka duba gaba ɗaya zakka sama za ta kama in kana da tantabaru haka in dai na sayarwa ne ba na ci a gida ba in kana da kaji haka matukar sayarwa kake yi in kana da zabi haka in ka tashi fitar da zakar kuɗi da zaka lissafa kuɗin su za su kai nawa yanzu sai ka fitar musu da zakka ta fuskar kuɗi amma ba a ɗaukan kaza a bayar ko ko zabuwa a bayar a matsayin zakka wannan duk hadisan annabi ne suka nuna wannan a cikin tsarin zakka in ba waɗannan ba shi sai kuma kayan noma kayan noma abinda ake fitar mata zakka kayan abinci duk abin da yake abinci ne ba kayan marmari ba za a fitar masa zakka abin da duk ba abinci bane ba kuma ba za a fitar masa zakka ba wannan abin da malamai sun yi sabani mai tsawon gaske malikiya suka ce dole wanda za a fitar masa zakka ya zanto mukuta ya zanto muddahar ya zanto abinci ne sannan a iya ajiye shi a sito bai lalace ba duk abin da yan an ajiye a sito zai lalace to wannan ba za a fitar masa zakka ba suka ce kenan tumatiri da kuma wato ainihin kabewa da sauran kayan miya duk ba za a fitar musu talaka ba da dukkan wani abin danyen kayan marmari suka ce ba za a fitar musu zakka amma abincin da za a iya taskance shi a sito bai lalace ba to shine ake fitar musu zakka Abu ne ya ce a a dukkan abin da ruwa ya sauka ce tsoro ya fito in dai ya fito kuma ka noma shi to sai ka fitar musu shi ba ruwansa har kayan miya waje an fitar musu da ka yace Allah sai an fi mun tsayi ba ma ka tabbata kuma abu mir'atahu fassaraha wa araha au kama kana yace Abu Hanifa ya sanya aya ta zanto mudubin sa sai ya husa mu ko mun sa kiyasi sai muka wahala wasu yan malikiya kenan alqabi Abu Bakar ibn al-Arabi da haka sabani ne mai yawa wannan duk dai abin da yake abinci ne wannan ijma'an duk abinci za ka fitar masa amma kayan miya shin za a fitar musu danyun kayan miya ba za a fitar musu da zakka ba amma idan ka ajiye tumatir busasshe kauda kaga ya zama kauda kenan ya tashi daga tumatir ko busasshe na tattasai wannan in ka tara su in ma kana sayarwa a haka ko kuma so kai wusu kibiyar to kenan za ka fitar musu da idan ka kubuta wannan kifi amma dan yusuf ba za ka fita musu da zakka ba ridi ko kan duk za ka fita musu da zakka saboda suna mai da ake tata ko mai abinci ne sinadari ne da ke gina gangan jikin dan adam khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim sallallahu ألم يعلموا أن الله يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا shin ba su sani ba cewa annallaha Allah ta'ala huwa yaqbalu ta'ubata? lalle shi Allah yana karban tuban bawa idan mutum ya tuba daga barna an ibadihi yakan karɓi tuban bayansa wa ya akuzu sadaqat kuma Allah shi ne ke karɓan sadakoki dan shi ke ba da sakamako a kai wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma Allah shi ne at-tawwab wato mai yawan karɓan tuba ar-rahim kuma wanda yake mai jin kai ga bayansa wannan sai ta zanto hujja kan waɗanda suka wa Abu Bakar tawaye wanda suka wa Abu Bakar tawaye fa suna da ayar da suka hana zakka cewa suka Allah cewa ya kuzu min amwali karbi dukiyoyin su sai suka ce wannan kuzin da aka ce da kai ake ko da annaba ake Abu Bakar ce da annaba ake shi shi kenan shi ne aka ce karba da bayan nan kuma waye zumun shi za a ba khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim yanzu kai ma tutahhiruna wa na suka ce a'udhu kawai annaba ake ba bayan nan kuma nan ayar ta riga ta gama aiki inda annabi ya tafi nan ba gani shi ne su to amma wannan ayar da take a rabi alamu annallahu huwa yaqbalu tawbata min ibadihi wa ya'khudhu sadaqati cewa ya aqul sadaqati Allah ke karban sadakoki kenan ba annabi ke karba ba in ko Allah ke karban sadakoki Allah ta'ala hayyul la yamut wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut a kowane zamani nan sai ku bayar kenan kuma kun san ba hannu da hannu za ku ba shi ba za ku bai wa wanda ya nada muku a matsayin shugaba wanda Allah ya lamunta muku shugaba to shi za ku biyo shi kenan a kowane zamani kenan wajibcin sanana akan ku wato ce kun bayar sai Allah ya وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم akwai hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito da shi da Imam Nasa'i musamman a cikin kitabut tafsir dinsa wanda a wajen fadin Allah ta'ala alam ya'lamu anna Allah huwa ya at-taubata hadisin daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa ma min mu'minin yatasaddaqu bi sadaqatin min kasbin tayyib ba wani mummuni da zai bayar da sadaka ta hanyar dukiyar halal ya kamata ku fahimci wannan da kyau sosai min kasbin tayyib ta hanyar dukiya ta halal wala yaqbalu Allahu illa tayyiba da ba ko Allah baya karba sai ta halal din ba wanda zai bayar da dukiya a sadaka ta hanyar dukiyar halal illa kana Allah ya'khudha minhu bi yaminihi fa sai Allah ya karbe ta da damansa fa yurabbiha sai Allah ya tarbiyyantar da wannan sadakar ya haɓaka ta kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayanku ke renan faluwahu dan dukushinsa dan dukushi shine jaririn doki wanda bai da haihuwa ba ba kana kulawa da shi ba ka ba shi ruwa ka ba shi ciyawa ka sa masa mai har ya zonto garman doki ka ji daɗi to irin haka kuma Allah ke yi wa sadakar ka in ka bayar da sadaka ya rene tana ta girma tana haɓaka au fasilahu ko kuma kamar yadda Allah ke renan jaririn raƙumi shine fasil wadan suka ce fasil shine waladul bakar wato ɗan saniya kenan ɗan barki ma'ana dai Allah na renan sadakar ku ya haɓaka ta ya kamba mata ya girmama ta ya yalwata ta kamar da ɗayan ku ke renan dan dukushin dokinsa ko dan sa hatta ta tabluga samaratu misla uhudin har sai ƴan sadakar da ka bayar ta kai kamar girman dutsen uhudu kowane da daya kamar girman dutsen uhudu to ga wannan masu zaka ba ta biya ba suke kenan ya kamata shi kuma yi ga shi kuma wannan na nuna mana a ce zakka sai ta dukiyar da aka samu ta hanyar halal tun da ya ce min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba dole sai ta dukiyar halal dukiyar damfara ba a kusan mata da zakka bisa ga dogaro da irin wannan hadisai da wanda suka zo cikin makamantansu waɗansu malaman suka ce a'a sai ya fitar da zakka din kuma babu lada ya fitar duk da ba lada sai ya fitar dole ka ce tun da ya ta sai ya fitar kuma ta zanto wa balun alaiki Allah ya tsare to sai Allah ya ce wa qul imalu ka ce da su ku je ku yi aiki ya ko mummunai fa Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da sannu Allah zai ga aikin ku da manzansa da mummunai ma'ana Allah zai bayyanar da aikin ku annabi ma zai bayyanar da aikin ku mummunai kuma za su yaba ma aikin ku wa taturadduna ila alimil ghaibi wash shahada kuma da sannu za a maishe ku ya zuwa ga masanin abin da yake boye shine gaibi wa shahada da kuma masanin abin da yake sarari shine Allah ta'ala fa yunabbi'ukum dan ya labarta muku bima kuntum ta'malun abin da ko kasance kuna aikatawa وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون أقوى أنسو دبان مرجون لأمر الله وأن suke. su sun mayar da al'amarinsu ga Allah ta'ala fatansu Allah ya saukar da wahayi game da su wato ba sa cikin waɗanda aka ambata a baya kenan wannan sai yake nuna mana cewa khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a ba za ta daskatu ba kan ka'ab tare da wannan sahabbai guda biyu da muka yi bayanin su wannan shi yasa muka karanto hadisi cikin bukari da kuma sunanin nisa'i wanda ke nuna waɗansu mutane da za a tashi a kiyama bangaren jikinsu da kyau ɗaya kuma ba da kyau sai a je a musu wanka a cikin wani ko sai ya kasance sai ya kyau to wannan ayar ko ta yanzu wa akharuna murjauna li amrillah akwai waɗansu daban cikin waɗanda su ma ba su je yakin tabuka ba murjauna li amrillah fata suke yi ubangiji ya saukar da al'amarinsa gare su a saukar da wahayi a yi bayani gare su an gane ko shi ne in ma yu'azibuhum mai yiwuwa Allah ya kama su da azaba wa in ma yatubu alaihim mai yiwa kuma Allah ya saukar da tuba a kansu wallahu alimun hakim Allah ta'ala wato alimun masani ne hakimun sannan ko mai hikima ne wadan suka ce murjauna asalin murjauna ne wato ana jinkir ana yi musu jinkiri daga al-irja'u ne wal irja'u huwa ta'khir wa akharuna akwai waɗansu daban murjauna ana jinkirtar da su ba a ce ai musu kaza ba ko kar ai musu kaza li amrillahi har sai al'amarin Allah ya faru shine in Allah ya saukar da wahayi ya ce me za a musu su ne ka bin malik da wannan sahabbai guda biyu wanda kuma an saukar da aya kamar da makaranta tun gaba cewa su an karɓi tuba a wannan ta zo ne kafin a karɓi tuban su wannan ta sa wani ke rubuta takarda jiya cewa kana cikin karatu jiya kake cewa ayoyin da suka sauka a baya galibi eh, sun sauka ne a lokacin da annabi ke kan hanyar dawowa daga tabuka yaya za mu fahimci ayar da take magana kan karban tuban kaf ibn malik ai ba mu je kanta ba ina maka magana kan ayoyin da muka karanta zuwa inda muka tsaya jiya shine abin da na faɗa saboda haka kuma ka iya cewa ta sauka a yakin tabuka yanzu to kana nufin mafi rinjayen abin ya sauka duk da cewa akwai kaɗan ya sauka a wani wuri inda ba wurin tabuka din ba kamar yadda ake cewa sura makkiya amma da ƙarshe sai ka samu cewa akwai waɗansu ayoyi a cikin ta yan madina ko a ce sura madaniya daga ƙarshe sai ka samu waɗansu ayoyi a cikin ta ko makkiya ne idan ka ce makkiya ko madaniya kana nufin mafi rinjayen abu ba wai duk ba wai lalle ne zanto daga farkon sura har karshen ta zanto mai kiya ba kila ya samu wadansu ayoyi waɗanda suke ba na makka ba ina ganin saboda lokaci ya ja sai mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum kafin mai karanta tambaya yakin tsawa ga wata a hannuna wani yake cewa menene matsayin la'ada bisa ga shari'a ta musulunci kuma menene matsayin cin la'ada ina fatan jama'a za su saurara da kyau a shari'ance babu wani abu mai suna la'ada ta fuskar kasuwanci shi kasuwanci yana kulluwa ne a samu alba'i'u a samu almushtari a nan ake yin kasuwanci wani lokacin akan bukaci shaida Don Allah ya ce wa baya baya tun in banda waɗannan babu wanda yake da ruwa da saki wajen kulla kasuwanci mai saye da mai sayarwa kila shi mai sayarwa ta zanto dukiyarsa ce kila ta zanto wakilta ta akai haka shi ma mai saye kila ya zanto kansa zai sayawa kila ya zanto wakilto shi akai ya sayawa wani kowanne dai ana kiransa mai saye kuma ana kiransa mai sayarwa amma wani mutum daga gefe sai dai ya zama shaida in shaida zai yi ko baya bukatan a bashi ko kobo tunda Allah ce wa qimu shahadata lillahi ku tsayar da shaida dan Allah ba a yin shaida ta fuskar kuɗi 'yan koshi ba shaida bane ba ba mai saye bane ba ba mai sayarwa bane ba to nan za a ɗauki kuɗi a bashi me yayi me ya sayar wani aiki yayi wani leburanci yayi saboda haka babu la'ada a shari'anci akwai dullalai waɗanda suke za a ce ko dullalan gida ko dullalan mota ko dullalan wani abin hawa su suna daga gefe idan an yi ciniki in har ma ba a ba su la'ada ba za su iya gurɓata ciniki wannan ana jin tsoron su zanto cikin manna'u na khairi masu hana alkhairi dan Allah ya shar'anta ciniki wa halallahu al kawai su su shar'anta sai an an ba su wani abu la'ada Hararin da la'ada ciki ko la'ada waje duk wannan abu ne wanda yake ba yadda da asali a shari'a don mai cin kudin la'ada ya nemo ta sana'ar daban abin da ya yi da na bayan roƙi Allah ya yafe masa yanzu ya nemo ta sana'a da ya yi amma babu la'ada a cikin shari'ar musulunci wannan ta sa aka samu ba ta gari ban sani ba ko anan nan akwai su amma dai a wani sashi na kasar nan akwai irin wannan ba ta gari kamar wanda suke dillancin gida idan za ka sai gida sai ta hanyar su in za ka kama gidan haya sai ta hanyar su kuma in za ka sayar sai ta hanyar su in ma haya za ka bayar ta hanyar su to yawancin su damfar da suke yi da yawa daga cikin su ban ce su duka ba kila samu nagari amma da yawa daga cikin su irin damfarar da suke yi shine idan suka baka gida ka bayar da gida kace a sayar min da gida sai su tafi nawa kake so a sayar da wannan gida dubu ɗari da sai su tafi sai su je su samu mai sayar idan mai saya ya zo su kuma sai su sayar masa dubu ɗari biyu ko dubu ɗari da tamanin haka za su fara bayar da farashi da masa wallahi wannan gidan yana da kima ai allazi idan ka sai wannan gidan yanzu ai ya fi kafe ko da ko da kai baka zauna ba ai ajiyar ajiyar kuɗi ce wannan duk ranar da ka tashi karba ai zai kai kaza yi muka roman baka idan ka saya ko dubu ɗari da tamanin ka ƙi yadda ka kai dubu ɗari biyu sai ce to dan je in tambayi dai shi mai gidan in ji ko zai yarda. in suka zo wajen mai gidan kuma yaya mai ake tafi ce kai alaji ai ba kuɗi a hannun mutane ba kuɗi a hannun mutane ɗari da hamsin ba zai yiwu ba dole sai an rage wani abu daga mai tsayawa ɗari da ashirin mai sai mai tsayawa da ɗari da ashirin da biyar wai ina ƙoƙarin ma ya kai ko da talatin ne in zo to abubuwa sun gagara sun ba kuɗi a hannun mutane haka za su rinka wannan ƙaryar wai ba kuɗi a hannun mutane da me suke ci suke sha suke sutura da me suke hawa mota suke hawa a gaswa mai danja duk ba da kuɗi ba hannun to idan ya zo har ya rudu mai gidan nan a yadda a sayar a dubu talatin can gurin kuma yana neman mai sayi ya kara masa akan dubu ɗari da tamanin har a kai dubu ɗari da tamanin da biyar ko da tasa'in idan aka yarda dubu ɗari da tamanin da biyar da tasa'in sai ya karɓi kuɗin a haka ya ware na shi kuma ya zo yana jira mai gida ya sallame shi kuma yana jira wancan wanda ya sai gida shi ma ya sallame shi ya daki nan gurin ya daki nan gurin to wannan ko ba a faɗa maka ba wallahi ka san haramun kake ci ko ba a faɗa maka ba don haka ka tsoraci Allah ka daina wannan cuta ce waɗannan su suke rayuwa da gumin jama'a su suke rayuwa da gumin jama'a ba tare da wahalar su ba kawai suna zaune akwai kuma yan wanki waɗanda su kuma za su je kasuwa ba su da jari ko na kokobo ba su da rumfa ba su da katan madara ba su da komai za su wanke riga su yi ado su zauna sai mutum ya zo daga ƙauye yana son ya zo ya sai kayan dan abin da zai tafi dan tireda ne ya zo ya alaji mai kake so me ka zo saya a ah, yana son madara gari dik yana son kaza yana son nido yana son magi yana son menene katan nawa a yi ciniki da su bayan ba su da kaya so wa mutum coca kola ta ajiye masa yana sha kai kana ganin girma ma ka suka yi wallahi damfaran kaza su to kenan sai sai ma goga kola su so ma abinci da cinyar kaza guda ɗaya kana ci wannan kuɗin da suka karɓa daga wajenka da shi za su yi kasuwanci yanzu za su je su so kaya dama kai sun dora maka wani abu a kai sama da farashin sa a kasuwa su sai su je su bayar da farashin sa a kasuwa tunda su yan gari ne kai ko ne zuwa kai tsammanin ka kayan nashi ne suna su kawai zuwa zai je dauko ya tsira maka da abu akan kowane guda ɗaya ɗari da hamsin bayan a kasuwa farashin sa ɗari da ashirin ko da talatin ya ɗauke waɗannan nashi na kai ya zo baka duk a ciki ya mayar da kuɗin coca cola da shinkafa da finger kaza duk ya mayar a ciki ya damfare ka ya maka rikiya, har mota ya kama ma da kori kora duk a lauda ma kayan ka tafi dan sati mai zuwa ka sake dawowa yana nan baya da jari amma kullum sai ya tiri ba baya da jari ba kuɗin ka zai karba to duk waɗannan 'yan damfara ne su ji tsoron Allah su daina duk abin da suke ci haramun ne abin da suke sutura haramun ne kuma su sani duniyan nan ba ba ta tabbas ba ko ka shirya ko baka shirya ba Allah zai karɓi rayuwarka ba kuma sai an faɗa maka ba idan ba da a ce za a baka notice a ce shirya ka dan kikkimsa nan da kwana biyar to kila ka kikkimsa kaga istighfari nawa za ka yi hailala nawa za ka yi hamdala nawa za ka yi sadaka me za ka yi to wallahi babu notice lokacin da kake tsatsara ajandunka to lokacin nan ne ko mutuwa za ta yi ba wanda za a karba ya shirya in ba annaba ba duk wanda aka karba bai shirya ba a karbe wallahi da mutuwa za ta fito ya ganta duk ibadarsa ba zai iya tsaya ba abuja zai fita wallahi sai dai in ta kamo shi kuma to dan haka sai mutum ya ji tsoron Allah ya gyara al'amuransa dan haka dai a takaice babu la'ada a cikin tsarin musulunci na'am assalamu alaikum malam mai tambaya yana cewa shi ne yake yi mota ya haɗe mota na zuwa kuma shekara a ba shekara da sai sai da wannan mota ma ya haɗe ne sai da zaka wannan kuɗi da ya da mota. Idan ya sayi motar ne da nufin dama ya sayar da ya ce shiri ba, to duk shekarar da duk shekara in ta zo in yi lissafa kuɗinsa sun kai zakka to kuma sai ya duba kimar motar nan yanzu zan sayar da ita nawa sai ya lissafa kuɗin gaba ɗaya da abin da ke hannun shi da kimar motar sai ya fita musu zakka. idan ko da ya saye ta ne dan ya hau ba da nufin ya fitar mata ba da nufin ya yi kasuwanci da ita ba to wannan babu zakka a kanta lokacin da ya sayar kudin ba zai fitar musu da zakka ba sai in sun shekar a wajensa suna nan a matsayin su na nisabi da su zakka bayan wani ta ɗauke perché contava con il anche la chiamare a rari contare mia prima rari di destinare kowanne ne ya yi ko ta niyya biyu ko ta niyya akwai wanda suka ce dole sai ta yi niyya biyu wanka biyu za ta yi. farko ta fara yin niyya ta yi wanka na ɗaukewar jinin biki sannan ta sake niyya ta yi wanka na wato ainihin janaba suka ce annabi ya ce innamal a'malu bin niyyat suka ce wato muqaranatul jam'i bil jam'i ko muqabalatul jam'i bil jam'i تقتضي القسمة آحادا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا suka ce annabi ya ce al'amal sai kuma ya ce anniyat al'amal jam'i ne na ayyuka anniyat jam'i ne na niyya kowane ɗayan aiki yana da tsayin niyyarsa ba za ka yi niyya ɗaya ba ka yi aiki biyu shi ne hikimar cewa dole ta yi wankan biki sannan kuma da zo ta yi wankan jaraba haka waɗansu suka ce akwai kuma waɗanda suka ce idan ta yi niyya ɗaya ya ɗauke mata ba sai gaba ɗaya ta niyyace su da ta niyyace su sai wanka guda ɗaya da nufin ya ɗauke mata biki ya ɗauke mata wato kuma jaraba ya yi ba sai ta yi guda biyu ba idan ta niyya ɗaya ya wadatar wannan maganar kuma tana da karfi ta cewa a niyya ɗaya ya wadata kowanne dai batsi ne ba nassi ne karara kai ba batsi ne karkashin hadisi amma dai wannan na biyun yana da karfi matuka da haka niyya ɗaya ta wadatar kamar haka idan mutum ya zo ga janaba a jikinsa ga kuma juma'a zai wankan juma'a zai wankan janaba sai yi niyya ɗaya idan tun da wankan juma'a da wankan ah, janaba sama ta sai yi niyyar wankan janaba ya ɗauke masa juma'a ba kuma sai ya zo ya sake da juma'a da ba na ya ci da kuma na da da ya kamata malamai da su yi mata bayani idan mace ta haihu za ta ajiye azumi dalilan da ke sa ta ajiye azumi ɗaya ne daga cikin biyu imma ya zanto ta ajiye azumi saboda jinin biki to wannan in jinin biki ne ya hana ta yin azumi ramuwa kawai za ta yi babu ciyarwa a kanta za ta kirga adadin kwanakin da jini ya hana ta yin azumi ciki bayan sallah sai ta rama wannan kwanakin babu ciyarwa a kanta idan kuwa jinin biki ya yanki amma kuma sai ta kasa yin azumi saboda in ba ta ci abinci ba mamanta ba zai bayar da ruwa ba jariri ya sha sai ta ci abinci saboda wannan dalilin to wannan an yafe mata azumi an gane ku ciyarwa ce kawai a kanta babu ramuwa a kanta bayan sallah bisa ga zance mafi inganci wanda hadisin annabi ya nuna malamai fito waɗansu za su ce a'a idan ita mai ciyarwa da mai juna biyu idan idan ta ji ma kanta tsoro ga hukunci idan ta ji ma jaririn ta tsoro ga hukunci a can su ce ta yi azumi tare da ciyarwa a can su ce ta rama azumi ba tare da ciyarwa ba abinda hadisin annabi ya nuna mai juna biyu mace mai ciki kenan da kuma mace wadda take mai biki wadda take da jariri sabo tana shayarwa dukkan waɗannan guda biyun idan sun wahala sawa'un wahalan nan ta shafe su ne ko suna ji tsoro ga jaririnsu an yafe musu azumi abinda kawai za su yi ciyarwa sun zamanto hukuncinsu ɗaya da tsofaffi waɗanda ba sa iya yin azumi shekara mai zuwa in sun dawo suna cikin koshin lafiya su ci gaba da azumi amma a yanzu dai an yafe musu shi hadisin annabi nuna karara sallallahu alaihi wasallam

in kokonto ne kawai yake yi akwai lokacin da za ka ji kokonto kokonto baya rusa maka alwala maganar da ke cewa man shakka fi hadafin wajaba alaihi alwudu illa an ya kuna mu wasu wisan wannan ta saba ma zahirin doron hadisin annabi annabi ke shedan kan zo ya busa duburan ɗaya daga cikin ku sai mutum ya ji kamar yi tusa yake to kada mutum ya gaskata dan har sai in ɗaya daga cikin abu biyu sun faru ko ya ji ƙara ko kuma ya ji wari amma in bai ji ƙara ba bai ji wari ba duk yadda ka ji ka kamar ka yi tusa ka karya ta ke dan ne yake busa ma dan ya yi wasa da kwakwalwarka ka karya ta shi ka ci gaba da ka ba ruwan ka ko kana cikin sallah ko baka ciki ka fara ba ka fara ba duk wannan shine hukunci Thank you. na mutum ba ba ya ce wa shi ne zo sallan juma'a sai ne ya zo sallan juma'a ya a kakar a alaƙiya sai shi shi ma'ayin da zai yi wa mutum zai kawo su rubuwa ne ne kawai. ai mawan sadiya raka hudu zai yi in yi zo tara ana tahiya dama lokacin zai kabbara yi niyyar sallan azhar ya shiga ana yin sallama sai muke kawo raka hudu azhar Musulman da wawa yana cewa shi ne ne ko kusan a shari da ya duka ya fi a da ya bi su duka a yi da ya kasu suna su ya kan zama a cikin suka suna ya ga cewa ya cewa ya ga cewa ya ke suna da a wani azumi ne ke suna da yawa. Tumana shi ne ya ce ya ce ya ma wani don ka shigo masallaci ana cikin sallan tarawihi zamanin ka sallar isha'i ne sai aka yi raka'a biyu aka yi sallama kai dama ka bi su da niyyar isha'i ana yin sallama shikenan sai ka tashi ka kawo raka'o'i guda biyu da fatiha kadai ban da sura ka zo za ka yi sallama ka kyale su sai gaba idan ka gama kuma sai ka bi su ka dora ku ta yi sallar ka kuma ta yi duk wanda ya rasa isha yi zo samu ana ya haka zai sallar sa ta yi duk wanda ya ta sallar ka bace baka ce baka dalili na kuma da ba da cewa mutum bayan cewa ne ne bambanci aljani da kuma ah, wannan aljani da kuma jini ko da ke shaitan aljan ya zama duka idan aka ce shaitan to mai saurin kai cikin aljanu su ne ake ce ma shaitan shugaban su kuma shine iblis banda shi kuma akwai shayatin duk mai kin gaskiya ke tsanni akwai kuma shayatin al-insa akwai shayatin al-jin kamar yadda nasin qur'ani ya nuna a ƙarshen sun ga ma yana cewa shin gaskiya ne ma bisa kuma cewa aljanu ba ko bisa shirin ba ka mutuwa a aljanu suna mutuwa wanda aka yi wa jinkiri shine shugaban su iblis shi ma roƙa ya ce an zani ila yau mai ba su ba dan yaro ta bada shi ma yanzu ya mutu amma duk aljini na mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut akwai hadisi na muslim wal insu wal jinnu yamutuna fi nafsil hadith cewa da mutum da aljan kowa na mutuwa